ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون idan suka kafirce wa ni'imar Allah wadda daga cikinta akwai ni'imar yaye masu cuta suka ci gaba da jin daɗi da abin da yake gabansu a wannan rayuwa to da sannu za su gani ranar alkiyama cewa lalle sun kasance cikin ɓata mabayani.